duk wani dan tiktok ya sa ido ya kalle ni a wannan level din da muke yan tiktok gaba suke da dan fim shi ma yakun nan mu a yayansa mu masu tashan mun fi shi basira mun fi shi kwakwalwa mun fi shi talent saboda ni ya yi yayan da su sa me yasa na ce yayan da su sa yanzu sana'ar da nake gaban sana'ar da babana yake daban babana kawai zuwa yake kane a amai hoto ni kuma basira ce ubangiji yawan muke fidda ta fidda concept mu fidda talin mu nishaɗantar da mutane sannan mu faɗakar nuna mun inda ake faɗakarwa ta hutu. ok kuna magana da ib dan fim da ke a bangaren tiktok celebrity na ji tukan aje ko yana kake da kanka da celebrity to ai na san so kamar dan fashin baki shi celebrity eh. in ka an celebrity haske ne wanda ubangiji ne yake haskawa mutum in kai baka zama wani ba kai ba za ka faɗa ba sai dai a faɗi ka yanzu ka zama wani kai kenan a cikin yanzu har haka da hasken ɗaukaka a jikina to yanzu abin da ake kan tattauna kai ko kuma abin da yake ya matsa hazo shine batun wai duk wannan abubuwa da kuke ko al'amura da yasa kuka zama celebrities kamar yadda ka faɗa tashe kuke yi kai ma kana daga cikin masu yin wannan tashe kuka kai naka salon ya bambanta to ai mu a tashen ma ka gane mu a yan tashen ni babban tashe ne saboda ni na daya ina da console sannan kuma shi wa shi mahaifin namu mu a yayansa mu masu tashen mun fi shi basira mun fi shi kwakwalwa mun fi shi talent saboda ni ya haifi ya haifi ya inda su sa me yasa na ce inda su sa yanzu sana'ar da nake daban sana'ar da babana yake daban babana kawai zuwa yake kame kakes amai hoto ni kuma basira ce ubangiji yawan muke fidda ta mu fidda concept mu fidda Talin mu nishaɗantar da mutane sannan mu faɗakar nuna mun inda ake faɗakarwa ta hutu yanzu kawai za in kai haka a hutu an nuna mutane da sun kallo wai hutun da roƙon Allah ne a'a mu za mu fito mu bidiyo mu faɗakarwa mai mene comedy ne nishaɗantarwa da gaga na fa na a yanzu hmm. to wannan shine yasa ka zama celebrity ai ka san bayan abin da ya faɗa na cewar tashi kuke ya ce duk cikin ku ba fa celebrity kuna ta cewa ko sele sele ne a shi sa da na tambaye ka kamar na fashin baki akan menene ne a ce duk tiktok ba fa celebrity sai ka faɗa farin mai bilitin din hmm. wallahi na fi shi zama celebrity ka fi shi suna na suna amma ya ce fatin kafin a haifi tiktok a Najeriya ko tun kan a kinkashe shi shi ya riga ya suna duniya ta riga ta san shi sunansa na hotuna yi ni ban ma san shi ba ni har yanzu ba na aiki za ka ji da an buɗe da sunana ba na instagram saboda ni ba ba sele a Ba ba sele a hutu sele a duniya shine wanda zai fito ya magana ya bal ya rawa ya tsalle ne amma ba selen hutu ka gaya min duk kasar ingila waye selen hutu ko kasar america gaba daya kasar waje ba selen hutu sai dai selen fim selen waka selen bar ba selen hutu sai dan ka zuwa arewa arewa kawai kana dora hoto amma ca me yuyu ka je kai karya ka hayo kwastin kayan aro abin da nake so yau ku fahimta ku gaya min wani celebrity na hoto a duniya a ƙasar ingilan american din saudiya din ba selan hoto ba sai selan waka selan fim selan comedy selan rawa selan ball ku gaya min silan hoto wanda zai zo a wannan gabar da ni da sauran masu kallo ko da wasu sun kalla a baya zan suka gwada mana shin ya kake gudanar da naka kalar tashen da kake nishadantar da mutane har yasa ka zama sai ok kuna so in nuna muku yadda nake gudanar da irin tashe na na'am da kwakwalwa ba wanda nake frown na fo shi ma ya finna fari mai bleaching gina. na'am zan so haka kai hmm? stop writing to kai kai kai ne indara um to kai na madina ne a ina da ina kai suna um freedom radio kai kai to dalla ka zo mu kara ma suna mu dauka ka a tiktok kai ma a san ka duniya ta san ka um to tiktok ani ba layi na bane to aikin jarida ne to me me yasa kake jarida saboda ina so rika tattambaye ku kuna bani azza kai subhanallahi to wallahi Allah kai munafiki ne <laughs> to in ba munafinci ba sai na gaya wa alinu yanzu wannan yana da shaɗantar da ka na tiktok sosai da ne to kaga ta nan na babana mai ɗaukar hoto hmm. wanda in ya wani hoton sai ka ta sikila ne ni na baban nan ni na rasa me yake damunsa in ya wani hoton wani aka wani aka shin wani ya iya cewa wani irin abu ka taba samu na wani alheri ne a tiktok din da kuka nace masa ta kare shi to ai tiktok ya nuna ya mun ya mun ya nuna min hanyar samu da yawa sannan kuma ya sa na samu alfarma a idan jama'a da yawa sannan shi kansa baban namu ai a tiktok din ya gani har ya bibiye ni yana bibiye ka kana nufin ha aiki mun yi da mahaifina kuma shi ya takura ya je sai mun to da ƙarshe mm. me za ka ce wa waɗanda suke kallon tiktok bai kai wani abin da za a dama da shi cikin kafafen sada zumunta na zamani ba duk wani dan tiktok ya sa ido ya kalle ni a wannan level ɗin da muke 'yan tiktok gaba suke da ɗan fim kun gani na fi mahaifin ba na ko ɗan tiktok ya fi ɗan fim me yasa yanzu in kana fim baka tiktok wallahi ba ko ina ne za a san ka ba kai ɗan fim ma sai ya shiga tiktok za a ƙara sanin da fim ɗinsa kai in kai fim ma baka saki trailer a tiktok ba wallahi ba kowa ne san ka saki sabon fim ba in kai fim baka kira ɗan tiktok ya tallata ma shi ba to za ka yi asarar kuɗin ka ne da mene da mene haka something ɗinka to shi yasa yanzu haka ɗan tiktok gaba yake da duk wani ɗan fim. An hoto ma an kai sai ka je tiktok an tallata ma ko da hoto to yanzu wa yake wani IG yanzu ka je Instagram din ma bidiyon TikTok ake ɗaukowa a sa a jikin Instagram din yawwa sannan kuma ne magana akan yan TikTok gaba suke da yan fim hmm. ka gane ku banda mutum ɗaya shine a gaban su wato sarki Alinu wannan shine ko wannan shugaba ne gaba ɗaya amma duk dan fim din da yake kasan Alinu wallahi a bayan mu yake yan TikTok kuma in baya trending ya zo mu sa shi yayi trending ya zo mu kara mai ɗaukaka